wa’ala aliki wa sadiki, umarni ta dabi a jiki wa samfatar sunatun ilayar da ke ba ne, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmatullahi wa rahim. Wato, ‘yan hawarin masu suna safariya. su ne mabiya wani mutum ana kiran shi zayyad ibn al-asfar ana cewa su 'yan safariya an danganta su zuwa ga wani mutum ana kiran mutumin ubaida wakana ya kasance daga cikin wanda ya saba ma najida a wajen fahimta yamama sai ya dawo daga yamama shi ma ya yi tawaye ga najda sannan a wajen bagdadi shi kuma yana da fahimta cewa da kaulul azari cewa fahimta irin na yan safariya daidai yake da fahimta irin na yan azarika sai dai sun saba ma yan azarika a wajen kashe jarirai da kuma kashe mata su nan ba su yarda a kashe jarirai ba ba su yarda a kashe mata ba su 'yan safariya ba sa yin hukunci da kashe jarirai na mushrikai da kuma da kafirta su ba su yarda a kafirta jarirai ba ko a kashe jarirai ba a mukhalifi haka nan matayen waɗanda suka saba musu a wajen fahimta su ba su ɗauka cewa matayen kafirai ba ne jinin su ya halatta وقد ظهر السفرية حين خالف عبد الله بن صفا نافعا الأزرق حقيقة أن سفرية sun bayyana. Lokacin da Abdullahi bin Safar ya saba man Nafi'u al-Azraq hawala mas'alatul lokacin da ya saba mai kan mas'alan waɗanda suka zauna ba su yi hijira zuwa ga nafi'u ba dan shi nafi'u ya ce duk wanda suka zauna ba su yi hijira zuwa gare shi ba sun yi ridda an gane ko shi kuma wannan ya ga cewa ya za ya ce sun yi ridda dan ba su yi hijira zuwa gare shi ba na aka samu sabani tsakanin ɗalibi da malami sai ɗalibi ya balle na'am aidan sana wannan ya faru shekara na 65 da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam miladiya dari shida da saba'in da hudu. Bari ta kar safariya fi hali mas'ala mawqifan wasan bainal azali Hakika yan safariya sun rika kan wannan matsala sun rike wani mawqifi tsakiya tsakanin azarika almutadarrifi masu karkacewa karkatattu da kuma yan ibadiyya almutadarrin wanda suke masu ra'ayi matsakaici yan ibadiyya su ma nau'i ne na kawari amma suna da ra'ayi matsakaici falam yukaffiru al-qa'ada su din nan yan safariya ba su kafirta yan al'ada ba al'ada an al-qital idza kanu muwafiqina fi din wal idan sun kasance sun yi muwafaqa wajen addini da aqida in sun yi muwafaqa da su a wajen addini su ma yan khawarij ne kuma aqidan tsaye ne amma sun yi hijira ne kawai to su ba kafirai bane ولهذا نقول saboda haka muke cewa لأن السفرية كانوا أقرب إلى الانفصال من الأزاري cewa lalle yan safariya sun fi kusa da ainihin daidaituwa suna da madaidaici ra'ayi da fiye da sauran fiye da azarika kuma sun fi nisa daga karkacewa a wajen wajen yanke hukunci ba su da zafi sosai wajen yanke hukunci kamar ayin azarika wa amiyal ilal misalam kuma sun fi karkata zuwa ga sulhu fiye da azarika su sun fi son sulhu yan azari ka kwata kwata ba su son sulhu kawai su burin kawai zubar da jinin al'umma ba su kafirta masu zama daga yaƙi ba walam yusbitu rajim kuma sannan su ba su jefar da rajimu ba su yan ka sun ce ba rajimu an gane ko su kawai idan mutum ya yi zina kawai a mai bulala ɗari ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba to su wa'annan ba su kayar da rajimu ba sun yarda da hadisin da ya zo kan rajimu walam ya hukumi bi qatl atfal mukhalifin sannan ba su yi hukunci ba da kashe jariran da suka saba musu akan a wajen aqida wa tafsirihim da kuma kafirta jarirai wa taqlidihim fil da dawamar da jarirai cikin wuta wai jariri ma ya dawo zai dawo cikin wuta dan ka san fahimta karkatacce na irin wayannan mutanen wa min as-safariyati man yakun daga cikin yan safariya akwai wanda yake cewa kullu zambin lahu haddin fi shari'a suna cewa duk wani zunubi wanda yake da haddi a cikin shari'a la yusamma murtakib buhu murtaki buhu mushrikan wai ba a kiran wanda ya aikata shi mushriki duk zafin zunubi wanda yake da haddi a cikin shari'a kamar zina kamar shan giya kamar kazafi ko kaga duk wannan yana da haddi a cikin shari'a to ba a kiran wanda ya aikata shi mushriki wai wala kafiran ba a kiran shi kafiri ta san zuwa nasa akida saban Allah kafirci ne amma in dai zalibin shari'a ta sanya mai haddi to ba a kiran wanda ya aikata shi mushriki ko kafiri na'am bal ne jismihi al-mushtaq min jarimati sai dai za a kira shi da sunan shi wanda aka kirkiro daga zunubin shi ne za a duba laifin da yayi fa in zana ya kama zaniya in yayin zina za a kira shi za a kira shi zani wa in qatali samma qatila idan yayi kisan kai za a kira shi qatilan mai kisa wa in qadafa ahadan yusamma qadhifa idan yayi kazafi ga wani za a kira shi qazifan mai kazafi ولكن كل ذنب ليس فيه حد معلوم sai dai kowane zunubi wanda ba shi da haddi sanan dai a cikin shari'a مثل الإيراد عن الصلاة wato misalin bijirewa daga sallah mutum ya bijire ya yin sallah wa murtakibu kafir to duk wanda ya bijire tunda babu wani haddi tsayayye kan shi wanda ya aikata shi kafiri ne shi wala yusamma murtakibu wahidin min hadin nau'ain jami'an mu'mina ba a kiran mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wayannan nau'o'i guda biyu gaba ɗaya kira shi mu'mini la wa minhum man dhahaba ila anna sahiba zambi la yuqamu alayhi bil kufr daga cikin zako wanda ya tafi cewa lalle ma abocin zunubi ba a yi mai hukunci da kafirci hatta yurfa ta yurfa ila wali sai an daga shi zuwa ga alkali sai an kai wajen alkali alƙali ya yi mai hukunci alkali ya tsaye mai da haji ya yi hukunci da kafircinsa na ganin an yi an kaga duwa yana gaba ɗaya ishi hadi ce da kansu ba su da wani talab a kan shi Thank eh. you. eh sai ya kira shi da suna aiki kawai wajen su kaga misali kamar zina ba za su zubar da jini shi ba bulala za su mai inda ba su yadda da rashin ba za su mai bulala ne a matsayin kafiri mana eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنك الآن بحثت في da a ce lalle kai kayi bincike game da al'amarinka da wajidta annaka fi galibil ahyan tamkutu fil bayt za ka ga cewa lalle kai wato galibin lokuta kana zama a gida kuma kana shagaltuwa da ainihin ayyukan da ba su da wani fa'ida ba ka karanta qur'ani sai kaɗan za ka karanta qur'ani idan ka ware ramadan sai ga lokacin karatun qur'ani ka kaɗan ne misali bal min al ya annaka tuqallibul jarida daga cikin sabon Allah wato kai kana jujjuya jarida wa tu'iduha aksara min thalath marrat kai ko zai zama musiba ko wa min musiba zai zama kai daga cikin musiba kai kana jujjuya jarida ka maimaita karanta shi wajen su uku ka sauke ka sake dawowa ka sake saukewa ka sake dawowa na wata fara'ana bi kulli nishad kana karanta wannan jarida da kowane irin nishaɗi? kana jin daɗin karanta shi wa farahi da kowane irin farin ciki idan aqadta alqur'ana aw alhadith idan ka ɗauki Alƙur'ani ko hadisi ba aw tauhid aw ko ka ɗauki tauhidi ko fiqh aw ko ka ɗauki littafi kaza ko kaza shagirta da ta bayi. sai ka ji wani irin ƙunci a cikin ranka wal qalb sai ka ji wani irin girgida ba ka jin daɗi ka ji duk girgida ba na zuwa rarraki na a cikin matabbacin ranka فتارة ترى الإنسان جالسا ليس له هم إلا التهجد واللوكة ذاك متين يا زونا باشي da wani himma sai tsira kawai tattaunawa da mutane shi yana jin daɗi wal munaqashatu al fariga da kuma ainihin munaqasha wanda wanda yake bai da wani fa'ida ba komai ciki tattaunawa wanda babu wani abu a cikin sa mai amfani na ma tare da abokanka a cikin lokutan da ya kamata ya kasance cikin samun ilimi mai amfani ko ba ka ba lokacin da ya kamata a ce ilimi mai amfani zai samu to lokacin zai buge da surutu da tsira da ba shi da amfani wasu daga cikin ɗalibai in sun yi karatu wani ɗan lokaci sai suka ji a cikin ransu cewa sun fa'idanci daga karatun kada ya ruhu an wato sai ya kama hutar da kanshi aka zayyoran wihu an sai ya kama hutar da kanshi yana cewa alhamdulillah lokacin hutu ya yi dan karatu ya yi miti goma ba to alhamdulillah ai na yi kokari ai yanzu ya kamata in huta ai yanzu kaza ai yanzu kaza wa qala akhsha an usaqqilu ala nafsi ina jin tsoro an usakila ala nafsi in nawaye yawa kaina akhsha an ushaddida ala nafsi ina jin tsoro kada in takura wa kaina dan karatun da na yi na minti goma ya isa ba sai na matsa da yawa ba ما أن الوقت الذي أخذت المطالعة كثير جدا جدا cewa lokacin da yayi riko da shi wajen nazari lokaci ne takaitacce kwarai da gaske amma shi sai yana ta wani nuna kamar ya tsawaita wa hunaka wafatun farik tarakau akwai lokaci wanda yake farik lokacin da babu komai da ya bar shi yasta'miluhu fil asya'il mafdula da yake aiwatar da shi a cikin abubuwa wanda suke mafdula wanda an fi su falala an fi daraja Da karas ni tarbisu Iblis. Lallai Ibnul-Jauzi Allah Ya masa rama, ya ambata cikin littafin da tarbisu Iblis. An yabta siyan in yi sanu biyunan zuwa. Mutum ya dan amfani da wani ɗigo na faɗi doki. A kala hannu gida a Ha sala ya samu daga ɗan karatun shi. Ina yin filin filin a laifi, muda falon. sannan sai ya shigan mai da wani mashiga wa ya kulu zai shigan mai da mashiga ya ce wa ya kulu anta khairun min gairi kai ka ka fi alkhairi fiye da wani ka ka hutar da kanka kawai ɗan karatun da kai ina ai kafi wasu da yawa mutane da yawa ba su yi karatun nan ba ai kai kuma ka yi. ya ji al-muddat tarwihi azaba muddat fa'ida sai sanya tsawon lokacin hutawa ninkin ba ninkin akan tsawon lokacin fa'ida a lalle hasala hawan da ya samu eh. Yeah. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والاستطاعة التي يجب بها الفعل wato a iko wanda aiki ke wajaba da ita min nawi tawfiq alladhi la yajuz min nawi tawfiq ta bangaren gamdakatar alladhi la yajuz an yusaf al makhluq bi wanda baya halatta a siffanta mahaluki da shi shi wannan istida'a din baya halatta wato a siffanta mahaluki da shi dan mahaluki ba shi da iko akan wannan istida'a din bayyana ma alfiya shi wannan istida'a shine al-istida'a ma alfiil an gane ko shi istida'a ma alfiil dan adam ba shi da iko akan shi wato ma'anar wannan iko wanda dan adam zai aikata aiki da shi dan adam ya samu yayi sallah dan adam ya samu yayi azumi kaga har ya samu ikon yin azumi ya samu ikon yin sallah ya samu ikon zuwa aikin hajji to irin wannan iko wanda ke tare da aiki sai mutum ya aikata ake cewa ya samu wannan iko to wannan ba a siffanta mahaluki da shi wa ake siffantawa da shi Allah in ga mutum ya samu ya yi aiki Allah ne ya bashi iko ya yi wannan aikin kun gane in ga mutum ya samu ya yi sallah har ya yi sallah din to wannan shi ne istida'a ma alfihi mutum ya samu ya yi azumi shi ne istida'a ma alfihi mutum ya samu ya yi zarta amma idan mutum ya zama toga ga kuɗin a hannun shi ga shi da lafiya ga shi da hankali ya cika duk sharaɗi na yin zarta wannan sai mu ce yana da ikon yin zarta ana kiran wannan al-istida'a qabla al-fi'l kun gane idan mutum ya zama to yana cikin yana shi musulmi ne yana cikin hankalin shi balagaji ne shi kaza duk sharuɗa sun cika da zai yi sallah kaga wannan yana da ikon yin sallah kenan ko kaga yana da ikon yin sallah bai yi sallan ba ana kiran wannan al-istida'a qabla al-fi'l shine Allah yake magana cikin alqur'ani walillahi 'ala nasu yujul bayt man istada'a ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar daki ga wanda ya samu ikon zuwa me ma'ana samun ikon zuwa nan ya zama to mutum musulmi ne lafiyar shi lau yana da dukiya yana da kaza ya cika duk sharuɗan zuwa aikin hajji ko yana da guduri yana da kaza yana da kaza sai mu ce wannan yana da istida'a amma wanne ne istida'a al istida'a qabl al fi'l idan kuma mutum ya je aikin hajji ya dawo ba yana da al istida'a ma al fi'l ya riga ya aikata al istida'a ma al fi'l kenan idan mutum yana da lafiya zai iya yin sallah ta sharuɗan sallah sun cika a gare shi kaga yana da ibtida'a qabla al-fi'l wannan yana da ikon yin sallah da yi sallah ba ka yayi zunubi in ka ji an ce mutum yana da ikon yin sallah da yi sallah ba yayi zunubi yana da ibtida'a ne qabla al-fi'l kun gane wannan ko yana da ikon yin azumin Ramadan sai ya ki ya ke nunawa yana da ibtida'a qabla al-fi'l yana da ikon yin azumi ya ke lafiyar shi lau kaza kaza kaza ta sharadi ya shiga amma ya ke yin azumin to yana da da a kabalar ilimi da yi azumin ba amma idan mutum ya riga ya yi azumin ba kaga ya zama istida'a ma'al fi'il istida'a ma'al ke nan kun gane wani ko to shine malam ke magana nan wajen wal istida'a allati yajibu biha al fi'il istida'a wanda aiki ke wajaba gare shi ta ɓangaren tausiki a ce mutum har ya aikata ya samu gam da gamdakatar shi ne allazi la ya juzu an yi safar makhluk bi yadi shi ne wanda bai halatta a siffanta mahaluki da shi Allah ke ba mutum ikon wannan shi istida'a ma alfil Allah ke dakatar da mutum gare shi istida'a qabla alfil kuma shi dan adam shi yake da shi dan adam na da lafiya dan adam na da kaza yana da hankali yana da kaza misali kuna da ko fahiya ma alfil ko wa amal istida'a min jihatil siha amma istida'a ta bangaren lafiya da iko ka ji an ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha din nan ko liman istada'a ilayhi sabila to irin wannan wanda yake ta bangaren lafiya ya dama duk dai samun tabbata da salamatin alat da lafiyar gaba ya ce gabobin shi lafiya shine istida'a na wajen kabalar fi'il فهي قبل الفعل to wannan istira'a kenan qabl al-fi'l wa biha yata'allaqu al-khitab da shi ne duk wata magana in kaji Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakat wa yana magana kan wani istira'a ne yana kan istira'a qabl al-fi'l walillahi 'ala an-nas yujil bayt man istala ilayhi sabila la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan wus'aha din shine an gane in mutum yana da shi to da shi ake magana La huwa kama qala ta'ala la nafsan illa wus'aha an sha karatu. Allah ya saba ni kadai da ke jin surutu ba Bismillahir Rahmanir Rahim. Dukulin Shiga aljanna da salalan Allah ne da rahamansa. Wa yaqiduna wa yashhaduna anna ahadan la yajibu lahu aljanna. Su ashabul hadith suna kudin cewa kuma suna shaidawa cewa lalle daya bai aljanna baya wajaba a gare shi. Wato ma'ana babu wani mutum wanda zai ce aljanna dole ne ya shiga. Dole wanda dai Allah ya sa shi aljanna babu shi wa in kana amaluhu wa ahsanul a'mali ko da aikin shi ya zama to mafi kyawun ayyuka wa ibadatu akhlasul ibadat ko da ibadar shi ya zama ya fi kowane ibada a ya ce wai dole ne ya shiga aljanna Allah dole ne Allah ya shigar da shi to babu wannan ba'atu as-safa'at a ce da'an shi ya fi kowane da'a tsarki wa tariquhu mustabani kuma ya zama to hanyar shi yardaje ne a wajen Allah ko haka ne dan Allah wa ma alallahi umurun tusarat babu wasu al'amura da ake wajabta su akan Allah ce dole ne ai wani dole ne ya shiga aljanna saboda aiki shi babu wannan illa an yatafaddala Allahu Ali. sai dai idan Allah ya miki falala sai Allah ya wajabta su a gare shi da baiwansa da falalan shi wato ma'ana baiwan Allah da falalan sai dai Allah ya wajabta wa kanshi ba wai a ce wai bawan ya ce dole sai Allah ya bani ba iz amalul khairin ladhi amila lam yatayassar lahu illa bi taysirillah domin ai aikin alkhairi da ya aikata bai sawwaka a gare shi ba sai da sauki na Allah wato ma'ana istida'a ma alfil da ya samu ya samu istida'a ma alfil har yayi aikin to ai wannan aikin da ya samu ya aikata wato bai sawwaka gare shi ba sai da sawwakewa na Allah walau lam yassirhu li fi'lihi lahu lam yatayassar da a ce Allah bai sawwake mai wannan aiki ba wato da bai sauka a gare shi ba walau lam yahdihi li fi'lihi lam yahtadi lahu abadan da a ce Allah bai shiryar da shi zuwa ga aikatawa ba da ba a shiryar da shi zuwa ga wannan abin ba har abada da kokarin shi da kuma dagewan shi duk kokarin mutum duk dagewan shi ba zai cimma wannan abin ba Allah ta'ala ya ce ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم da ba dan falalan Allah a gare ku da kuma rahamansa ba ma zaka minkum min ahadin abadan da ɗaya daga cikin ku bai samu tsarki ba har abada sai dai Allah subhanahu wata'ala shi yake tsarkake wanda ya so Allah ya faɗa yana ba mu labarin yan aljanna sun ce dukkan yabo sun tafa daga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan ba mu kasance masu samun shirya ba da ba don Allah ya shirye mu ba akwai kuma ayoyi da yawa wanda ba shi ba misali gaba Nan! wanda suka yi ba ba lalle ba ba ba tsanabi kadai ba duka kowa da kowa بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن كربو عمرو بن الشريف دقى بابنشي الله يقارى قال رسول sallallahu tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce layyil wajidi yuhillu irbahu wa ubata taurin biyan bashin mai kuɗi taurin biyan bashin mai kuɗi yana halatta mutuncinsa da kuma hukuman shi za a iya cin mutuncinsa sannan kuma za a iya masa azaba alƙali zai iya hukunta shi saboda taurin biyan bashin da ya yi وألقه البخاري وصححه ابن حبان أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في آج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار wato an musibantar da wani mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda wasu 'ya'yan itace da ya siya sai bashin shi ya yawaita da bashin shi ya yawaita sai ya talauce ana yi masa gwanjo sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce to wannan bawan Allah kun ga ana mai gwanjo bai da kuɗin da zai biya bashi ku taimaka ku yi sadaka a gare shi sai mutane suka yi ta sadaka a gare shi amma duk da sadakan da aka mai wannan sadakan bai kai ya biya bashin sa saboda bashin na da yawa وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي وما سبن شباشي خذوا ما وجدتم وكرب أبن دوك سامو وليس لكم إلا ذلك فأخذ وانا أبو سي وانا وقال يا يا أبن دوك سامو إنهم ku da وانا أبو sai wannan. to abin da malamai suka kai ruwa rana a nan wajen shi nan gaba in ya samu wadata zai biya kamar a ce yanzu kana bin shi dubu hamsin sai ya zama ko ka samu dubu ishirin da biyar to nan gaba sai gashi ya dawo ya murmuri ya yi kuɗi zai biya ya cika sauran kuɗin da ake bin shi ko kuma kawai dan abin da ka cira din nan ya riga ya wuce kenan nan ne malamai suka buga sosai wasu suka ce kawai tunda dai annabi ya ce ku karbi abin da kuka samu ba ku da wani abu sai wannan ai ba ku da wani abu sai wannan ta koda nan gaba ya yi kuɗi ai shi kenan kawai ya riga ya biya ka bashin ka ba magana ka ce wai sai ya ma ciko wasu ce abin da ake nufi wannan shine abin da kun samu tunan da wani kun samu wani ba in kun samu wani ku karba to ka nan gaba in yayi kuɗi kawai ya biya ku cikon kudin ku to wannan matsala malamai sun buga sosai a kan shi to a cikin wayannan wannan ra'ayi guda biyu wanne ne za mu ɗauka eh in ya samu kuɗi nan gaba zai biya khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa hazbu illa zalika ku karbi abin da kuka samu ba ku da wani abu sai wannan kaga wannan shi ne fiƙi kofa wato wajen istinbadi zai ba da fuska guda biyu fuskan nan wasu malamai za su ɗauki wancan ra'ayi wasu ma su ɗauki wancan ra'ayi sai a ce Allahu a'lam saboda nasin bai fito ƙarara ya ce to nan gaba in fa ya samu kuɗi ba magana bai ya muku ciko a halin da yake ciki yanzu dai ku ne karba ba ku da wani abu sai wannan kun gane wannan ko amma ga zahiri kamar yana nuna cewa ba shi kenan in fa aka yi haka an gama biyan ku kenan kawai shi kenan kada a ƙara zuwa a takura mai nan gaban ya samu kuɗi kawai sai ku ba shi dama shi ma ya dan murmuri kada sai ya taso zai murmure ku ƙara danne shi kuma <laughs> na'am رواه مسلم وعن ابن وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هجر على معاذ ماله lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya takunkumi ga Mu'az bin Jabal ga dukiyansa wa ba'ahu fi dainin kana alayhi sai ya siyar da wannan dukiya saboda bashin da ake bin sa ana bin Mu'az bin Jabal bashi ya kasa biya sai annabi ya sa takunkumi ga kaddarorin shi sai aka ainihin karbi kaddarorin shi aka siyar in dai mutum na da kaddara ba shi da uzuri cewa wai bai da kuɗin biyan bashi da zarar mutum yana da talabishin yana da bidiyo yana da yana da ainihin yana da inverter yana da handset yana da mashin to maganin cewa wallahi ban da kuɗin biyan bashi bai taso ba an gane kaddarorin shi din nan sai a siyar a biya bashi da su shine abin da manzon Allah sa sallallahu ya aikata ga Mu'adh bin Jabal amma mu a Najeriya mu irin namu urf din ko da mutum ya mallaki gidaje yana da gidaje a in dai har bai da kuɗi a hannu to bai da kuɗin biyan bashi ko zai ce wallahi ban da kuɗi da Allah kai hankali na samu gashi da TV gashi da kasan fridge hmm? gashi da mashin gashi da mota amma ba kuɗi a aljihu shi kudin nan na aljihu shi ne wai kudin biyan bashi a wajen ɗan Najeriya. Ko gane wannan? Duk wani kashi gama. Yanzu Mu'azu bin Jabal Mu Mu'azu da jabar. an gane ko wato annabi ya sanya takunkumi gare shi ga dukiyarsa ya siyar da shi ga bashin da ake yi. Kaddaran shi ne annabi ya siyar da abu ya bashi. Nan gaban shi Allah sai ya nemi kuɗin da zai rayu. ya sayar da gonan ya ba insha Allah za a taimaka mai Allah zai kawo mafita in dai mutum ya biya bashi Allah ta'ala zai kiri kawo mafita rawahu daru qutni wa sahahu al-hakim wa akhrajahu abu daud eh to ai da ai da bashi da mashin din kuma Allah ya bashi yanzu da eh ai da yana da mashin ne Allah daga bayan Allah ya bashi littafai ce Allah ai kuma ana littafai abu ne ma wanda yake ana biya ga ɗaliban ilimi kawai yana miƙa musu kabuka an kada za su wamu sai biya bashi a yanzu yanzu yanzu zuwa yanzu a nan wajen yanzu ko da basu da littafai ko suna zuwa sun suka biyawa akwai wanda suke haɗuwa da bango suna sauraron malami suna biyawa a to ai duniya zai yi ai san da zai zai ga malam hudiri malam na fiye da zuwa ya ba ba shi kenan ba malam malam na ya san da shi a ciki hmm? na'am wai tambayar ke za a samu wanda zai iya wani yanzu a su ai su banki ba ba imani yanzu su banki kawai in dai kana da dukiya kawai tana da kada maka ba ka bashi sai sun duba collateral security sun tabbata kana da wani abu wanda in ka kasa biyan bashin za su karɓa su biyar to a lokacin sai su baka wannan bashi din amma idan baka da abin da ka sayar za su baka bashi ba Ku gane ko to wannan shine ka'ida na banki ga mutum na kasa biyan bashi za su duba dama yana da gida eh, a yankin yana da gida kawai zai zo su kira yan sanda kawai a zo kawai a tashi a gidan a zo na tashi a gidan kawai ya kwashe kayan shi a zo a sayar da gidan in miliyan biyar da zai da shi miliyan uku kawai tsara gaba su da kudin kawai ke zuwa sai da shi raba ba su kudin kawai tsara gaba abin su kawai an gani wato abin da yake magana shine in dai kana da wani kaddara baka da uzuri ka ce baka da kudin biyan bashi wannan urfin da muke da shi ba urfi ne mai kyau ba رواه دار القرطبي وساوى الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجع إرسالا wato daru kudin ya fitar da shi mursalan ya rinjaye da irsalin shi ya takariji eh masu takariji mai kyau eh da yi magana wani zani a cikin na fil ko albani ya za a hadisin cikin irwaul galil na'am wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm uhud an karbo daga dan umar Allah ya kara musu yadda cewa an bujiro da ni ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ranar yakin uhud wa ana bin arba ashara alhali ina dan shekara goma sha hudu aka gito da ni zuwa ga annabi aka ce ya rasulullah ga abdullahi bin umar nan yana so ya fito jihadi za a je jihadi za ka dan tallata abdullahi bin umar cewa zai iya zuwa jihadi shekarar shi goma sha hudu ya rasu rasulallah manzon allah bai ba ni ijaza bai halaka min in fita jihadi ba sai aka bujiro da ni ranar yakin khandaq alhali ina dan shekara goma sha biyar sai annabi ya bani ijaza zai ce ya halatta kenan dan shekara goma sha biyar wato ya kai matakin da zai fita jihadi amma dan shekara goma sha hudu bai kai ba to da wannan zamu ce kenan shekara goma sha biyar shine balaga idan mutum bai kai sha biyar bai balaga ba misali idan mutum bai kai sha biyar ba amma ya fara gemu ko gagashin baki ko gagashin mara ko kuma ya yi mafarki ya fitar da ruwa yaya ya balaga dama mutum in ma ya zama to ya fitar da gashin gaba ko gashin mara ko kuma ya yi mafarki mace kuma ta yi al'ada ba sai lallai ya kai shekara goma sha biyar ba ko kuma ya kai shekara goma sha biyar idan babu ɗaya daga cikin wa'annan وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرى أشكر رواية بيهقي bai halatta mun ba ko bai ga alaman cewa na balaga na kai matakin da zan fita ba. Ibn Kuzaima ya inganta wannan hadisi. na'am eh? Eh. shine hukunci da shine alƙali dama in yana rayu da yawo yana hukunci ina so ci bayanin tare kenan duk inda duk inda musulmi suke shi ne ta musu yana musu hukunci wai ka san abin da kake faɗa ne ka ce shirya haku bayanan nasu Thank you. dama dama dama a ina kace ma dama da duk da su ai dama ko su take wannan hukunci ko ai dama ko annabi na raye ba shi ba lalle bane shi zai yi yanzu in ina ko wani musulmi a Iraki yanzu annabi na na na nan Madina annabi ya zama abin da ya faru lokacin an to dole dai alƙali shi zai hukunci na ko gwamna ko wani wakili dai na manzon sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum salam ma sami tu maza qult hal tasma'una ma yaqulu zaid layyu allazi allazi la yuhibbu an yaqdi dainahu fahimta layyul wajid yani man'ul wajid alwajid yamna'u yani qada'a dayn fahimta falihaza yuhillu maza irda huwa hukumatahu yahillu lil qadi ya'ani, an yadribahu wa an yakhriqa ya'ni irdahu li ajali maza li ajali annahu mana'a ay layyu ay man'ul wajib man'ul alladhi wajada al mal fa mana'a wa hadha al man'u yu'addi maza ila uqubatihi wa ila maza ila iftiraki irbi fahimta بسم الله الرحمن الرحيم شرح wato fiyayyun wannan al'umma din bayan annabinta shine abubakar ne siddiq radiyallahu an wannan kenan game da falalan sahabbai ومن الصحابة ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفلل صحابي يا تبتا littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata da ijma'i na musulmai sai dai wato ijma'i ne na musulmai sai dai ma'abota bata na ainihin khawarij da kuma rawatib su ne kadai ba su yarda da falalan sahabbai ba alƙur'ani ya ɗaukaka bayanin sahabbai kuma ya yi bayanin manzila na sahabbai ya yi bayanin matsayinsu a cikin alƙur'ani kamar yadda Allah ka wata ala ya ce wa'annan da suka tsere na farko suka yi cincinkau na farko na ainihin muhajirun da ansuwa. da wa'anda suka bi su da kyautatawa Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma Allah ya musu tanajin aljannoni ba ma guda ɗaya ba wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin sa Allah ya ce man an faɗa min ƙabil fatahi wa ƙasar, wa'annan da suka ciyar da dukiya kafin fatahu maka kuma suka yi yaƙi ba sa zama daidai da wa'anda suka ciyar da dukiya bayan haka أولئك أعظم sun fi girman daraja fiye da wanda suka yi infaki bayan haka kuma suka ciyar wa'ancan sun fi girman daraja amma dukkan su gaba ɗaya da wanda suka ciyar ƙabalar fati da kuma wanda suka ciyar bayan fatau dukkan su gaba ɗaya Allah ya musu alƙawarin wato kyakkyawan sakamako shine aljanna sai dai wani ya bi wani daraja ne a wajen Allah والذي أنفق من قبل الفجر وقاتل من السابقين الأول wannan wanda ya ciyar da dukiya ya infaki tun kafin fatahu makka kuma ya yi yaƙi daga cikin sabiqin al-awwalin Allah ya masa alƙawarin alhusna husna wato ismu tamfil mafi kyawun sakamako wa'annan da suka yi infaki bayan fatahu makka kuma suka yaki su ma su ma Allah ya musu alƙawarin alhusna mafi kyawun sakamakon su kowanne daga cikinsu Allah ya masa alƙawarin mafi kyawun sakamako shi ne aljanna. Annabi Muhammad dai manzan Allah ne. Wa'annan da suke tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suna tsananta wa kafirai suna tausayawa tsakanin junansu. Za ka gansu suna masu ruku'u suna masu sujada. suna neman falala daga Allah da kuma yardan Allah su gaba daya kaga yabin da Allah ya musu suna neman falala daga Allah Allah da kanshi ya nuna aikin da suke yi ba riyar suke yi ba aikin da suke yi suna neman falala ne daga Allah da kuma yardan Allah to tunda Allah ya faɗi wannan wane ne kuma ya sai ce mutanen banza ne Allah shi da kanshi ya musu yabo to kai kuma awa ka zo ka ce mutanen banza ne su wa iyaz da wannan za ka gane dan shi'a ya tabi ko Allah ya ce suna neman falalan Allah da yarda shi faɗan shi'a ya ce kafirai ne su wa iyaz billah zalika wannan irin yabo din nan da kuka gani a nan wajen tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadla min Allah wa ridwana wannan shine misalin da Allah ya buga na sahabbai a cikin at-taura cewa suna da alama Allah ya ce suna da alama a cikin fuskokinsu daga alama na sujada wannan shi ne misalin sahabbai a cikin attaura to misalin sahabbai a cikin injila ba su ma a cikin injila sai da Allah ya buga misalin sahabbai kamar shuka ne wanda ya fitar da ƴaƴan shi sai ƴaƴan nan da ƴaƴa da rassa shuka ne ya fitar da ƴaƴa da kuma rassa sai wayannan ƴaƴa da rassa suka karba shukar karba shukar ran ƴaƴa da rassa suna ƙarawa shuka mai ƙarfi sai shi shukan nan sai ya yi kauri ya daidaita a kan ƙaurin shi yana bai wa manoma sha'awa domin kafirai su yi bakin ciki su ji haushi ashe masu jin haushin sahabbai mene uwa suwa ne ne kafirai an gani yana faranta wa manoma rai domin kafirai su ji haushi an gane ku? na'am a kwashe na duka

to me za su a aliyu gara zama zai ce suka bari dalilin za su a aliyu shi aka dama da zarar mutum ya zama ahalul bai yara annabi nu su kuma ahalul waye yara yara annabi nu ahalul waye akwai akwai ahalul bai da wuce yara annabi nu baban shi ne annabin gaba daya amma kasancewan baban shi ne annabi ya zai ga aljanna ai ba shi ne sharaɗin shiga aljanna ba sai kuma mai yanzu dalilin suna da isma a wai ba su isma din ai na ka samu isma Thank you. ko dama yaran annabi nuhu dama wani kuma kuma kuma shi na eh? eh? a wai su eh, na saka hanya kai na baka kaida ne ma hmm? da yake ya fito a gidan annabi shi ma ne hmm? shi ke mun ce ce Allah shi taimake ya manta eh. to wani gaya musu da zama an zama an gida da sallar daga bayan suna kawai ya wuce a abin a gani iya je sake sallar kawai abin amma jama'a salamu alaikum na idan muku da sallah gaba daya banda alwala wai sa shi da wannan ya azabtar da mutane hmm? kuma kasancewa bai da alwala wa yake sallar mutane ya bashi ba ta sallar da shi sallar kuma Allah shi ke ya faɗa kuma na